ka daure kai mana subscribing idan wannan ne farkon ka wannan tasha ta mai albarka sannan ka daure kai mana liking da shiya na wannan bidiyon mun gode assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwa masu bibiya na a wannan tasha mai albarka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon so har yanzu dai muna ta trading a coin race wanda muna ci gaba da samun kudade a cikinsa so don haka idan har kai ma baka fara ba za a je maka link a kasan description na wannan bidiyon idan kana bibiya na a youtube sannan za a je maka link a kasan bio dina idan kana bibiya na ne a tiktok so wannan ainihin coin race din ya jima wajen at least 3 years yana ronin ana kuma samun profit a kansa so don haka yasa mutane da dama suka samu tabbaci da yakini a kansa wanda mutane gaskiya alhamdulillah ana samun kuɗaɗe a kai so kamar yadda zan nuna muku a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku yi rijista sannan kuma zan nuna muku yadda ake samun kuɗaɗe a cikin wannan coin race din so don haka kamar yadda na faɗa muku akwai link a ƙasan description dina idan har kana da interest a kai kuma wannan trading size din baya buƙatar a ce wai kana da wani zurfin ilimi a kai kafin ka fara yin sa so abu na farko idan ka zo za ka yi rajista da wannan ainihin site na coin race za ka fara shigar da email naka wanda za ka yi rajista wanda a nan ne za ka saka link um, sorry din da kake bukata for example a ce yanzu ina so zan yi rajista da coin race so yanzu zan shigar da ainihin email wanda zan yi amfani da shi a wannan site din wanda kamar yadda kuke gani zan shigar da ainihin email dina bayan nan kai tsaye abin da mutum zai yi wannan invitation code din zaka kyale shi yadda yake sannan zaka taba next so bayan ka taba next anan za su tura maka verification code ta wannan ainihin email naka wanda zaka je ka kwafi sai ka zo ka yi fesitin na verification din sannan anan za ka yi setting na password naka akalla ya kai 8 digit na password kenan sannan kai tsaye za ka taba register so kana yin register da wannan ainihin um, trading sign na coin race so kai tsaye zai bude maka inda shi ma zan nuna muku yadda za ku yi abubuwan so yanzu bara nuna muku irin profit din da mutane suke samu a cikin wannan trading na coin race idan kuka duba wannan Wannan ɗaya daga cikin group nasu ne wanda ake rotating kuma wanda suke saka ainihin update da kuma yanayin yadda mutane suke appreciating a kai so za ku ga cewa kasashe kasashe da dama ne wannan a egypt ne wani ya yi withdrawal na usdt wanda akalla za ku gani gashi nan ya yi withdrawal na usdt sama da guda 4,767 so wannan trading side din so ana samun alkaidi a kansa wanda za ku gani gani gashi nan wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da zai baku tabbaci da kuma ƙarin samun yaƙini a game da wannan coin race din nan ma idan kuka duba za ku ga kuɗaɗe ne masu yawa wanda aka yi withdrawal nasu kuma me su yi receiving so idan muna tafiya muna tafiya za ku ga irin abubuwa kwamin da mutane suke a kansa da kuma irin alkhairin da suka samu a wannan coin race din wanda za ku ga cewa an yi withdrawal na kuɗaɗe da dama kamar yadda za ku gani so wannan dai daga cikin abubuwan da wannan trading site din yake ainihin gabatarwa kenan so kai tsaye yanzu za mu tafi zuwa cikin ainihin za mu tafi zan shigar da ku inda mutum zai zo ya register ko kuma ce za ka yi depositing da kuma yadda za ka yi withdrawal so kamar yadda kuke gani wannan shine cikin ainihin trading side na coil race wanda idan ka taho ga inda aka sa asset nan wanda idan ka taba wajajen zai kawo ka waje kamar haka inda za ku ga wannan shine available balance dina na 172 USD sannan yadda za ka yi recharging za ka shiga wajen da aka sa recharge bayan ka taba wajen zai kawo ka zuwa waje kamar haka inda anan zaka shigar da amount din da kake ganin zaka yi so minimum dai zaka iya sa dala biyar ka fara da shi ka gani ko kuma ka jaraba sa dala goma ko talatin ko dai fiye da haka amma for for beginner ka fara sa kudade kaɗan for example a ce zan sa dala goma so bayan ka shigar so za ka zo ka taba yadda aka ce next dinnan so bayan ka taba za su baka wallet address wanda za ka yi kwafi bayan ka turo USDT naka za ka jira shi zuwa nan da minti goma daga minti biyar zai zuwa minti goma kai tsaye zai yi dropping akan wallet naka so bayan ya yi dropping shikenan za ka zo ka fara trading a matsayinka na bigina kuma na wanda yake so ya sami alkhairi a wannan so dole sai ka bi tsari nasu da strategy nasu wanda suka sa a wannan trading size din wanda shine zai baka dama kai enin na kudade da yawa so sai bangaren withdrawal ga waɗanda suka jima suna buƙatar su withdrawal so anan zaka ga available balance naka sannan zaka saka amount naka na USDT so bayan ka shigar kai tsaye nan wajajen inda za ka sa nan ka tabbatar da wajen da za ka sa za ka sa USDT na TRC20 so bara nuna muku shi irin sa a cikin Bybit wannan shine Bybit kamar yadda za ku gani so za ka shiga misali for example wajen deposit inda za ka zaɓi crypto deposit crypto so bayan nan za ka zo ka yi choosing na USDT bayan ka taɓa ta zai kawo ka waje kamar haka so ka tabbatar da wallet adres ɗin da za ka yi amfani da shi na USDT TRC20 ne wanda kai tsaye idan ya kawo maka waje kamar haka za ka zo ka yi kwafi nata kamar yadda za ku gani gashi nan so wannan wallet address din shi za ka yi kwafi idan har ba ka yi kwafi daidai ba so ba za ka samu damar iya yin withdrawal ba so ko da ka sa zai zama na cewa idan kai withdrawal ba zai tafi ba zai yi felin so kana shigarwa kai tsaye za ka taba ainihin submit kai tsaye za su ainihin tura maka da code wanda za ka shigar da shi kana shigar da shi ba za ka ɗau wani lokaci ba za ka ga kayi receiving sannan kamar yadda na gaya muku akwai beginner tax wanda za ku fara da shi so a matsayinka na ainihin beginner so akwai receiving daily receive your daily reward kamar yadda kuke gani da kuma total price money da kuke gani so bayan nan kuma suna da ainihin um, tsari na trading kamar yadda na faɗa muku wanda nan wajajen shine wajajen da za ka shiga trading sannan ga wajen color prediction wanda ake amfani da shi so kamar yadda kuke gani haka ne tsarin trading na coil race wanda idan ka shigo za ka ga cewa gashi nan ana ta trade so akwai 3 minutes na ainihin trading time frame time frame ne so akwai 5 minutes sannan color prediction nasa akwai red purple green wanda za ka yi amfani da su wajen yin trading kamar yadda za ku gani a wannan bidiyon sannan suna da tsari na calculator wanda da shi ne za ka yi amfani wanda za ka yi irin trading naka so don haka yanzu bara ku ga irin tsarin strategy nasu wanda ake bi ake yin trading a coin race so kamar yadda za ku gani wannan shine trading signal nasu wanda ake amfani da shi so yanzu idan kuka duba ku ga cewa sun saki signal karfe hudu wanda yanzu ga signal din da yake a kai yake tafiya so yanzu abin da za ka yi a nan wajajen so za ka zo zuwa wajajen da za ka shiga trade inda kamar yadda kuke gani za ku ga ya fara kawuntin inda zai za su trading zai kare kenan so anan nan ba zan samu damar shiga trade ba yanzu sai ya kare saboda sun fara counting na ainihin riba da kuma ainihin wanda za su iya losses so yanzu kamar yadda kuke gani sun saki signal wanda sun ce a mutum ya shiga da red kenan so yanzu bara mu yi kokari domin mu zo mu shiga wannan trade din so duk da har yanzu trade din bai kare ba kamar yadda na faɗa muku akwai masu trading na 1 minute da kuma 3 minute wanda har da 5 minute don haka trading din da zamu bi shine na 3 minute don haka zamu jira zuwa bakwai da minti shida ta yi sannan sai mu shiga trade namu so yanzu sun saki signal wanda za mu amfani da rate so don haka za mu zo mu zaɓi rate a matakin farko so bayan mun zaɓi rate za mu zo mu shigar da amount namu wanda za mu shiga mai trade kenan so for example zan shigar da 0.3 so kai tsaye zan zo na taɓa confirmation so bayan ka taɓa kai tsaye za ka ka shiga wannan trade din so successful so yanzu bara mu jira trading namu mai executing sannan mu ga profit din da za mu samu kamar yadda za ku gani gashi nan trade namu saura 'yan sakanni ya kare so yanzu kai tsaye kasuwar za ta um, zai fara nuna mana kamar yadda kuke gani so yanzu mun samu loss so don haka yanzu trade na gaba za mu je mu duba mu ga a group din me suka sakar mana so sun sake sakan mana red so don haka kai tsaye za mu sake zuwa mi selecting na red a mataki na biyu kenan wanda idan muka zo muka yi selecting nashi sannan kuma za mu kara ainihin lot side namu sannan za mu taɓa confirmation so kai tsaye yanzu mun kara generating na wannan trade din so don haka za mu sake jira zuwa wannan mintunan ya kare sannan mu ga wanne irin profit aka samu a kasuwar so kamar yadda kuka sani kowace kasuwa akwai profit akwai kuma loss so don haka a wannan mataki na farko idan har trade na mai executing so zai kasance za mu dawo da losses din da muka yi sannan kuma za mu sami profit a kai so kamar yadda za ku gani trade namu zai kara executing so kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu wannan karar rate ya ci wanda mun dawo da loss da kuma profit din da muka samu kamar yadda na faɗa muku sannan abu na gaba suna da contact um, customer ke in case idan kana da wani issue ko kuma kana da wata damuwa so za ka iya musu magana ta online customer service ko kuma kai musu magana ta whatsapp ko kuma kai musu magana ta ainihin telegram channel so duk wanda kai kai tsaye za ka iya zuwa ka faɗi damuwarka sannan kuma za su magance maka wannan ishu ɗin ba tare da ka sami wata matsala ba so don haka idan kun ji daɗin wannan bidiyon da na kawo ku ku daure ku yi mana laikin share follow da subscribing saboda ƙara mana ƙwarin gwiwa Allah ya ba mu sa'a Muna godiya da kallon wannan bidiyon sai mun sake haɗuwa da ku a bidiyo na gaba insha Allah.